بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى لإبام dama. muka sake halartar wannan majalisi kamar kowane mako a daidai wannan lokaci muna roƙon mana jagora cikin abin da za karanta a yau a yau insha Allah ta'ala muna majalisinmu na ɗaya, wanda kuma ya dace da satin farko a sabuwar shekara ta arba'in a watan muharram biyar ga wata biyar ha? Eh, biyar ga watan muharram muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon shiga wannan wata da alkhairi abubuwan da yake cikinsa na alkhairi Allah ya mana muwafaka ya sanya abubuwan da muka yi a baya a shekarar da ta wuce muka yi sakaci a kansu Allah zai sa mu fahimce su kuma mu ƙara himma abubuwan da muke kai na himma kuma muna roƙon Allah ya hana mu gazawa ya kuma ba mu ikon cin nasara kada mu manta kafin sati ya kewayo za mu haɗu da azumin tasu'a da ashura yana da ke yana daga cikin manya-manyan ibadu a cikin wannan wata duk da cewa yawan azumi a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna min afdalit tatawwu yana daga cikin ayyuka masu falala musamman a nawafilul mutlaqa ma'ana filin da kawai ka sa kanka amma idan zawatul asbab ne ba zai iya zamantowa afdal ba ko wanda sun fi shi amma dai azumi na ganin dama na neman lada ba wanda ya kai wannan wata mai albarka a cikinsa kuma akwai ashura wanda in lokacin yayi yawanci akan yi magana a tunatar da mutane shi a kuma sanar da su muhimmancin yinsa suna ce mai karfi ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma aba ce da aka samo ta daga banu isra'il wanda suke yi don murnar tirar annabi musa da allah ya yi daga sharrin fir'aun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da aka same shi daga gare su ko da ibada ne to ana kokarin yin ta kuma saɓanin yadda su suke yi don haka ya ce a yi azumin tasu'a kar a yi ashura kadai don a saba ma al-yahud in kuma baka sami yin tasu'a ba ka yi ashura to da wuri ka yi hadi ashir don dai a samu wannan saɓanin to Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka in ba manta ba cikin littafin mai albarka muktasar min hajjin kasuzi na ibn kudama alaihi rahmatullah muna cikin kitabul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar babin wa'azi wanda wannan al'umma ta samu khairiyya ta dalilinsa idan haka kai ma ka yi ƙoƙari ka zamanto cikin ɗaya daga cikin 'ya'yan al'umman da sun kamanta wannan al'amari shi sa duk matakin da kake sai ka samu kai ma da gudunmuwan da ya shafe ka man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi in gaba baka wannan group to fabilitani in ba in baka wannan group to fa ba a so a ce kai a matakin kyamar munanan ayyuka ba a same ka a ɗaya daga cikin wayannan hukun ba kana da power da zaka hana da ƙarfin mulkin da Allah ya baka kuma gwargwadon iya girman mulkinka gwargwadon iya girman isar da saƙonka na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Ba ka da wannan mulki to kana da baki gwargwadon iliminka gwargwadon jama'ar da za su saurare ka gwargwadon yadda za su saurare ka in ya ci tura kuma to yadda za ka kyamaci abin a ranka to amma karka yadda ana aikata munanan ayyuka ba ka samu kanka a mataki ɗayan ukun nan ba idan ka shiga matakin waɗanda ana aikata laifi su daɗi ma suke ji ko kuma ba sun ɗauke shi ko oho to kaga wannan al'amari ya munana Allah ya kare to a cikin wannan babin mun yi ɗan karatu kaɗan wanda mun yi kamar muƙaddima a kansa kuma yi fasali ɗaya to fasalin da ya biyo bayan wannan sai ya ce faslun fi arkanihi wa shuruɗi wa darajatihi wa adabihi wa nahwi zalik shi umarni da abu mai kyau da hani da mummuna yana da rukunai wato jigajigan abubuwan da ya kamata ya gino a kai yana da sharuɗa yana kuma da daraja-daraja mataki-mataki da kuma ladubban da ya kamata a ce mai yi ko wanda za a yi wa ya fantu da shi wani hawi zalika da makamancin wannan mala ya ce ilam anna arkanal al'amru bil ma'ruf wan anil munkari arba'a ka sani rukunan wa'azi da hana mummunan aiki da umarni da kyakkyawa guda hudu ne ya ce a hadu ha an ya gunar munkiru mukallafan musliman ƙadiran shi wanda zai hana ɗin shi ne munkir wani yayin wa'azi to ya zama mukallaf ya zama musulmi ya zama mai ikon yin aikin wa haza shartun li wujubil inkar yace wannan sharaɗi ne na hana mummunan aiki fa inna as-sabiy lahu inkarul munkar wa sabu ala dhalik walakin la yajibu alayhi yace yaro karami ma yana iya wa'azi yana iya gaya maka wani abu da kai mara kyau ya nusar da kai duk da za mu zo matakan wato akasin wa'azi shin wa'azi kamar yadda yake faruwa daga babba a zuwa ƙarami shugaba zuwa wa'inda yake shugabanta malami zuwa ga ɗalibai to ana iya samun akasi mana ƙarami zuwa babba wanda ake shugabanta zuwa shugaba ɗalibai zuwa malaminsu to kowanne da irin matakansa da kuma yanayin yadda ya kamata ya fuskanci alhamura Yaci yaro ma yana iya yi kuma ya samu lada sai dai ba ta hanyar wajibi ba wajibi yakan hau kan babba domin kamar aiki ne na ibada wanda in kai akwai lada to shi kuma ibada ana ɗora maka ne idan ka balaga in baka balaga ba to sai zamanto min babi ta'adib ne da kuma koyarwa yace wa amma adalatul munkir fa'tabaraha qaumun wa qalu laysa lil fasiqi an yahtatib wa inma istadallu bi qawlihi ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa laysa lahum fi dhalika hujja malam yace yana daga cikin abin da ake so a samu daga siffofin mai wa'azi shin wajibi ne shi din ya zamanto kammalalle ta ko'ina mana shi ba aikata laifin da yake hana mutane yi domin akan iya samun wanda yakan yi wa'azi kuma shi baya bi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lima ta na mara ta fa’anu kabura maktan inda Allah an ta kudu ma ta fa’anu mana akwai narkon azaba a ce mutum yana wa'azi shi baya aiki da wa'azi. yana nutar da mutane shi baya yi mun dubi hadisin da akan kawo shi a babul amr ma'aruf. wannan wallahi anil munkar ga waɗanda ba sa yi Sosai ka tsorata sosai Ka ga cewa lallai ashe shiga fagen wa'azi matsala ce mai girman gasken baka shirya mata ba ba ka tunkararta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmal qiyama akan ɗauki mai wa'azi a tsindima shi a jahannama Allah ya kiyaye a ciro hanjinsa a ɗaure shi da shi yana kewayawa ‘yan wuta saboda tsabar tausayinsa su sun manta halin da suke ciki na bala'i za su zo suna tausaya ma wannan da sun zo kuma sai su ga ai mai musu wa'azi ne sai ce ba kai ne mai mana wa'azi ba sai ce kwarai ni ne amma duk abin da nace ku yi ba na yi kuma duk abin da nace kar ku yi ni ina yi Allah madaukakin sarki ya kare ni to saboda haka da wannan ashe akan iya samun mai wa'azi ya kuma kaucewa wa'azin da yake yi wani ana iya samun ya kauce ta hanyar kuskure wani kuma ana iya samun shi ma shaidan ya biyo ta kansa domin shi ma dan adam ne kuma shaidan ya yi alkawari kowa ta ya gama da shi amma dai ba uzuri ba ne ka ƙi kame kanka ka ƙi nutsuwa ka ce kai ma ai shaidan bai barka ba ka wajibi ne in kana so ka shiga fagen wa'azi ka shirya sosai saboda haka mai laifi bai zamanto ka'ida a ce in ya ga laifi kuma ya shiru ba wajen shi yana laifi ana iya samun masu laifi kuma su ga wani laifin su gyara ko da a ce su ba shi suke yi ba na su laifin daban ne misali wani baya sallah amma ya ga wani kuma yana ashar zai iya mata wa'azi wani kuma yana ashar ya ga wani baya sallah zai iya masa wa'azi haka dai kowa da irin laifin da zai iya hawa kuma ya ga wani laifin ya gyara amma dai abin da aka fi so ga mai wa'azi kamala duk wasu laifi za'ir wa kaba'ir ya nisance su in ko za a same shi a laifi to kai ya wuce za'ir wannan ma kuma ya dage Allah ya kuna musiran alaiha kar ya zamanto kullum yana yi mala ce masu tunanin cewa mai wa'azi dole ya zamanto kammalalle sun kafa hujja da wannan ayar a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilu Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaban al-yahud a bisa ɗabi'arsu kanu la ya auna an munkarin fa'alu in mutum ya yi laifi ba a hana shi Allah ya ce yanzu kuna umurtan mutane da abu mai kyau kuma ku manta kawunan ku ba ku yi wannan ya samo asali ne tuntuni a ɗabi'ar Yahu. shi ya sa ka'idan bature wai ka yi yadda na ce kar yi yadda na yi a musulunce kuwa wa ana awwalul musulmi inda za ka umurci mutane to ka zamanto a gaba-gaba wajen yi kai ma in hali ne ka zama a gaba gaba wajen ƙaurace ma wannan wannan ad'a lil qabul ya fi jawo mutane su karbi zancenka shi ta malam yace walaysa lahu fi zalika hujja yace wannan ba hujja bane ka ce dan mutum yana laifi kuma in ya ga laifi kar ya hana yana iya hanawa ya kuma samu ladan hanawan kuma in yayi ya samu zunubin aikata wa shtarata qaumun كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحزبة إكي وهذا فاتح إكي وتسوين شرطا تبي وأذي بكماتي زمامي وأذي بس إنشو قباني أي ناشي تيوا كي ما لديني من يدد كي كي وأذي أما إكي كم متاني سنعجنين بأي كنسباني ما لديني وانم برناني ko kuma wannan ba daidai ba ne al-ayat wal akhbar ammatun tadullu ala anna kulla man ra'a munkaran fasakata anhu asa ayoyi da dama hadisai da dama suna nuna inda za ka ga laifi ka yi shiru to za ka shiga cikin masu laifi kuma ayoyin nan da hadisan nan gamammu ne ba su ware wasu sun bar wasu ba fattakhsisu bi izni imami tahakkumu yace ka ce lallai sai shugaba ya ayyana ka ka zama shugaba a cikin masu wa'azi sannan kai in ba haka ba ruwanka a wannan kuma ta'addanci kuma cewa da Allah ya kuntum khaira ummatin kaga bai ce ulama hawa illa abinda aka aka ce shine abin da za ka yi wa'azin a kansa ya zama katon shi ka fahimce shi ba ka yi wa mutane bayanin abin da kai ma kana shakkunsa ba inda za a buƙaci hujjoji a wajen kakace haka ni ma na ji ko haka na ji ana cewa ko abin da na ga ya dace ne a addini ba wannan ba ne addini ma ƙala Allah wa ƙala Rasuluhu sallallahu Alaihi wasallam ra'ayoyi na mutane da na gani ko na dace duk wannan ba shi bane ko da ko na tsindataccen ne to ya zamanto ya dace ne a bisa tabbatuwar alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa min al'ajab anna ar-rawafid zadu ala hadha fa qalu la yajuzu al-amru bil ma'ruf ma lam imamin al-imam al-ma'sum yan shi'a a wajen su ba a wa'azi sai idan imamul ma'asun ya fito ya bayyana imamul muntazir kenan wana sai an samu shugaban da baya laifi kwata-kwata shine zai umurce ka shine kuma zai ba da odan yin wa'azi ka ganda abin ya tabbata haka su ma yanzu da ba sa wa'azi <clears throat> ya ce wa haula a kasu rutba min an ya takallamu ya ce wannan sun suka fi ƙasƙancin su yi magana ma a fagen wa'azi ko fagen addini walakin jawabuhum an yi ƙwallon. yake to amma duk da sun faɗi haka sai ka iya ce musu iza ja'u ila ƙalibi na huquqahum in yau aka gansu a gaban alƙali suna so a ba su haƙƙinsu sai a gaya musu cewa to ai nusratukum amurin bin ma'aru in alƙali ya duba ya ga kuna da gaskiya ya ba ku gaskiya shi ma kamar umarni ne da abu mai kyau واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر kuma ya kwato haƙƙinku daga wajen wanda ya zalunce ku a mayar muku kamar hana mummunan aiki ne don an cuce ka ka je gun alƙali aka mayar ma da laifinka da abin da aka cuce ka shi wanda ya laifin ba a barin haka dole sai an ladabtar da shi don ya zamanto zajiran wa raj'an ya zama an tsawace shi kuma ya zamanto ana ƙoƙarin hana shi walam yaji zamanu zalika li'annal imama lam yakhruj ba'd kai ka ce musu ai lokaci bai yi ba dan haka bai kamata ku je neman haƙƙin ku a wani waje ba don imamul ma'sum din bai bayyana ba ne ba za su yarda da wannan ba a takaice dai shi wa'azi baya buƙatar sai shugaba ya naɗaka. ka sai dai ba laifi ba ne misali idan kuna da masallaci kamar yadda yanzu akwai masallaci akwai kwamiti na masallatai da ya ka ga masallaci yana zauna ta sakaka ba laifi ba ne ku sa ka'ida na wanda in zai zo ya muku magana ko yawa mutane nasiha ku san shi ku san matakin da yake kai na ilimi don kada ya kawo muku rudani ya kuma dasa wa mutane wani abin da zai rikita su don kun fahimce shi ya cancanci haka to babu laifi wannan ya zamanto umarni daga shugaban masallaci kuma don gudun fitina in an ce an bar kofa a buɗe to kowane bako ma in ya zo ya ga dama zai iya tashi ya faɗi abin da ya ga dama ya fahimci abin bai fahimce shi ba Allah wa tunda masallaci wuri ne na zuwan kowa da kowa wani lokacin da wani zai yi magana lokacin kuma zai ɗauka to ba lalle bane kuma ya zama abin da ya faɗa shine daidai fa in qila in aka ce fil amri bil ma'ruf ithbatu sultana wa wilaya ala al mahkum alayhi ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان idan aka tambaye ka ko aka kawo ta magana fil amri bil ma'ruf yin wa'azi dai isbatu salfana wa wilayati ala al mahkum alayhi tabbatar da fawa ne da mulki akan wanda ake yi wa wa'azin kamar duk wanda kake yi wa wa'azi to kamar kai ne shugaba a kansa walidhalika lam yathbut lil kafir ala al muslim don haka bai tabbata ba wanda ba musulmi bai ce zai wa musulmi wa'azi kuma abin da yake kai ba daidai ba ne, don haka ashe in yau a ce wani zai zo yana maka wani wa'azin da ba na musulunci ba kana iya dakatar da shi baka da bukata domin bayan da za a yi ya zamanto a kanka duk da cewa musulmai sun riga sun yi sakacin da fawar musulunci da ya ba su yanzu babu ita a hannunsu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da zaran mun rungumi duniya mun saki yada addini da tabbatar da shi to Allah zai saka mana zullan kaskanci abokin gabanku zai zama baya ganin ku da wata kima kuma Allah ba zai ɗauke shi ba hatta tarji'un ila dinikum sai in kun dawo addinin ku dawowa na gari yace ma'a kaunihi haqqan فينبغي ألا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان yace don haka ne ashe ɗaiɗaikun masu wa'azi ba laifi ba ne idan an sa musu wata doka daga shugaba da za a lura sun cancanci su ko ba cancanta ba mala yace kulna fa ammal kafiru fa mamnu'un min zalika limafihi fihi min wal izz wa amma ahadul muslimin fa da hadha al-izz bid-din wal-ma'rifa yace shi kafiri bai da bai da wata dama da za a ba shi don mai domin fawa ce izza ce daukaka ce ya kamata a masa sakaci da ita a kyale shi yana yawo bainal musulmi yana yada abun da ya ga dama da yake nuna ɗaukaka da izza a kansu ba amma ɗaiɗaikun musulmai to za a iya ba su wannan dama dama ce ta addini dama ce ta sani dama ce ta kuma yada abin da zai taimaki junansu to daga nan sai malam ya ce wa'alam annal hizbata laha khamsu marati shi wa'azin mataki mataki ne daraja daraja ne na farko yake at-ta'rif me at-ta'rif ka sanar da mai yin laifi abin da yake yin fa laifi ne ya ma san laifi ne shi kansa wannan wani abu ne mai zaman kansa zai yiwu ana samun laifuffuka da wasu sukan yi wallahi har ga Allah su ba su san laifi ba ne da dama waɗanda shi a ta ja wasu ba su san ba su san kimar waye sahabi ba ya darajarsa take a musulunci? ya kimarsa take da wata wancan irin wannan wanda aka fahimci jahilci ne ya ɗebe shi to na farko a koyar da shi a sanar da shi kimar laifin da yake yi babba ne fa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu kazan nan da kake yi girmansa ya kai la'alla wani shan taba yake yi tunda ba wiwi bace yana ganin ba wani matsala ai ba ta bugarwa ba ta canja masa wani yanayi to da yawa wasu suna shan taba zai ce maka ai ita da sha da sha da rashin sa bi ɗaya ba lada ba zunubi a wallahi da zunubi don me domin addini ya hana ka cutar da kanka wala tulqu bi aydikum ila Kar karka jefa kanka cikin halaka kuma masu yin taban nan sun rubuta cewa akwai halaka a ciki mai sha da alamun zai mutu da wuri da kan ce akwai hatsarin sha yanzu kuma sun zo suna cewa mai sha da alamun zai mutu da wuri mana sunadaran da suke gina jiki taba na kake su kaga ya shiga sahun khabis abinda zai cutar da jikinka ko kwakwalwarka fa huwa shi kuma addini yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith yana halatta maka tayyib abu mai daɗin da zai gina maka jiki ya laya maka kwakwalwa ko da a ɗanɗanonsa babu daɗi wannan wani abu ne kuma daban domin yayin da ɗanɗanon bai ma ba na wani kuma ya mata, zuba ka ga wani bai ci goro ba jin daɗi saboda ɗanɗanonsa daɗi ne a wajensa wani ko ko biyansa za ka yi wa zai kiwa to saboda haka mu kiyaye wannan mutum na aikata laifi a yi ƙoƙarin ya san ma laifi ne mataki na farko kenan sannan alwa'azu bil kalamin latif da kuma wa'azi da kalmomin da suke da taushi kissar annabi Musa da Fir'aun ta ishe mu aya duk kafircin mutum ba zai kai Fir'aun ba ne yace ana rabbukumul a'la amma aka ce fa qula lahu qawlan layyinan a gaya mata zance mai taushi zance mai nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mun karanta adabul mufrad allin ma kana fi shay'in illa zani wala nuzi'a an shay'in illa shan sassauci bai shiga komai na rayuwa a tunkare shi sai ya kawata shi in an cire shi ko a komai to zai muna na wannan abu annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda haka idan har annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya masa in ka tashi wa mutane wa'azi ka sassauta musu mun ka tsananta ka kautasa za su watsa su barka amma fa hakan fa bai zama kowane lokaci kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a matakan wa'azinsa akwai lokacin da yakan tsananta har idansa ya ja wannan mataki-mataki ba matakin farko ba kenan wannan matakin farko ga abin da ake son ka da shi daga nan a sabuwar ta'anif walasna na'ani bi sabbil fahisha bal na lahu ya jahil ya ahmad ala takhafu min Allah ta'ala wa nahwi zalik yace mataki na uku in ka bi mutum kayi kayi ka gaya masa ka bi hanyoyin sassauci yaki kana iya tsanantawa da maganganu masu kaushi asabbu ma'anansa zagi ne amma ba zagi irin na ashar ba za ka ji an ce sahabbai wani abu ya haɗa wani da wani ya mai zagi bai taɓa jin zagi irin wannan ba to inda za ka ji shi a wannan zamanin ma sai ka ɗauka cewa ba wata matsala ba ce saboda ne saboda mu zagi a shan ne zagi to zance mara daɗi da za ka gaya wa mutum ransa ya ɓaci to shi kansa a babin zagi yake to kuma akan yi haka ne don jin hankali musamman a wajen wa'azi to hatta wayannan kalmomin da malai ya amfani da su ka ce wa mutum jahili ko wawa ba ka tsoron Allah to shi ma sai in kana da fawa a kansa ka masa wa'azi ka masa wa'azi kawai irin wawa ne ko kai wani irin bagidaje ne ko kai wani irin kaza ne an gaya ma an gaya ma ka kasa dina jiya kayi an ce kaza shekaran jiya an ce to daga nan abin ya so matsanani kenan to daga nan sai ce almanu bil qahr hani da karfi ka malahi wa iraqatil khamr yace kamar yayya ga abubuwan da ka san mutum yana amfani da su na saban Allah subhanahu wa ta'ala wannan in kana da fawa a kansa ɗanka ne kowane lokaci bai da abin yi sai jin wake-wake a wayoyinsa da makamancin wannan a'a su ne yin karta a'a su ne wannan su abubuwa dai irin na zamani na yanzu masu kau da tunanin mutum kuma ya zama wajibi wallahi iyaye su rika bibiyar abubuwan da 'ya'yansu suke sawa a wayoyinsu ya zama kusan larura domin ba haka ba kana nan ne ɗanka kuma yana lalacewa a cikin ɗakinsa Allah ya sauwaka ya ce wa iraqatul khamr aka zubar da giya mutum mai sha ne kayi kayi da shi to kana iya kwacewa ka zubar ya ce alhamisa a takhwif wa tahdid bid darb أو lahu hatta له حتى يمتنع عما هو عليه فهذه martaba tahtaju ila al-imam duna ma yace mataki na biyar shine matakin aiki da karfi har da duka yace amma wannan fa yana bukatar shugabanci amma banda waɗanda suka gabata daga ɗaya zuwa hudun nan ba lalle bane sai shugaba kuma in shugaban ne ma ko da shugabancinsa bai kai shugabanci na gaba ɗaya ba amma abin da ya shafi duka to dole ya zama shugabancin ka ne mai karfi akan wanda zaka iya duka kuma shi ma ba shugaba na gaba ɗaya ba a kai shugaba ne a gidanka a rajulu ra'in ala ahli baitihi mace mace mace da kanta ai an faɗi cewa matakan da za ka yi fa'izu hunna wahjuru hunna fil mazaji' a ƙarshe aka ce buhun, a su ma ana dukan kuma duka wanda za su fahimci duka ne saɓaniyar da wani zai ce ba a dukan mace sai dai a dan wai da hannu riga ya zama wasa ai duka ake sai dai kawai an ce dukan kan eh, nisanci fuska kuma ya zamanto dukan da ba zai kukumbura jiki ba ba ka zage kamar dambe ba don wani zai ɗauki wannan ya samu dama ko ka nemi wata bulala ko wata sanda a ba haka aka yi nufi ba Ya ce li'annahu rubbama jarra ila fitna abinda sa aka ce sai shugaba to zai iya yiwa wa'azin naka da ya kai ga duka ya haifar da fitina mai haifar da fitina to kaga hankali ya tashi kuma ba a son abin da za a tada hankalin al'umma saboda haka idan ba baka da dama kamar yadda muka faɗa a marra aminku munkaran falugayiru biyanihi to ka tabbata kai ɗin ya zamanto ka kai sultar da za ka yi amfani da biyanihi yake wasu kimraru dati salaf Alal على الحزة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض yake yawanci magabata sun ɗabi'antar da al'amarin wa'azinsu mafi yawa a hannun shugaba za a tura mutum wa'azi to kusan shi ne shugaba a inda za a tura shi duk wasu harkoki na wa'azi a hannunsa yake duk wasu abubuwa na kai koman gyara al'umma da shiryar da su a hannunsa yake yace wannan ya faru ne istighna'in bi ijma'ihim ala yace qati'un bi ijma'ihim ala al-istighna' an at-tafwid kana dan sun wadatu da sallama al'amarin a hannunsa kuma mun duba za mu ga wannan lokaci akwai karancin waɗanda suke da ilmi da yawan da za a ce an buɗe abun sakaka kowa yi amma yayin da aka ce ilmi ya yaɗu ya cika gari to wannan wasu ma na iya shiga ciki amma dai ya zamanto akwai doka in an rasa doka to shi yakan haifar da kowa ma ya cusa wa mutane duk irin tunanin da ya ga dama shi yasa kasashen da suke da doka harkar wa'azi za ka gaba kowa ne kawai yake zuwa ya tara mutane ya kama wa'azi ba kawai ka buɗe halka ka kama wa'azi dole sai an gwada ka an dora ka akan hanya an ga ka cancanta shi yasa ba mamaki liƙe-liƙen da wasu sukan yi a waje shi yasa wasu gwamnonin a wasu ƙasa wasu jihohin suka nemi kusan kawanta haka yan rufa'i ya so yi haka a kaduna cewa ba za ka yi wa'azi ba sai an ɗora ka a mizanin wanda ya dace wa'azi duk da aka yi ta hayaniya da sauransu wasu sun fahimci inda ya dosa wasu kuma ba su fahimta ba kowa dai da manufarsa kifa'in ƙila fahal tasbutul hizba lilwaladi alal alwalid walAbdi abdi ala sayyid wal alal ala zawj wal ra'iyatu shine abin da muka faɗa ɗazu cewa akasin wa'azi an fi samun wa'azi daga kan wanda yake shi ne a sama yi wa na ƙasa tun aka juya fa na ƙasan za su iya yi wa na sama kamar yaro yayi wa babansa ko bawa yau mai gidansa ko mace ta mijinta ko kuma waɗanda ake shugabanta su wa shugabansu kulna mala ce amsa anan shine aslul wilayati thabitun lil kulli asalin wa'azi dai an tsora wa kowa ne wa ƙadrar tabna lil'izbati hamsu marati mun kuma kawo matakai guda biyar na wa'azi ya ce falilwalaji min zalika alhizba bi ta'arif summa bil wa'azi wa nusi bil ya ce yaron zai wa na gaba da shi ko na ƙasa zai wa na sama da shi a matakai biyar ɗin nan da aka faɗa to zai iya ɗaukar na farko da na biyu me na farko a ta'arif ya sanar da na gaba da shi abin nan da kake yi laifi ne amma ta hanyar da ya dace shin wane ka ko fahimci wannan abun laifi ne ko kuskure ne ko ko baka fahimci wannan ba in ya fahimta kuma bai daina ba to masa wa'azi ta hanyar nasiha kuma ta hanyar da ta dace ta kalma cikin nutsuwa ba ta hanyar tsawa da da hankali ba yace walahu min ar-rutbati khamisa an yaksura al-'ud wa yariqu al-khamr wa nahwi dhalik wa hadha at-tartib an yajri fi abdi yace abin da ya shafi bawa ya shafi mace bawa da mai gidansa mace da mijinta mijinta yana aikata wasu abubuwa shan giya ko shan taba ko wasu abubuwa ta nutar da shi ta masa wa'azi to zai iya zubar da wannan za ta iya zubar da wannan giya ya zo ya ajiye mata a ɗaki za ta zubar a kwalin tabansa tayar da makamantan wannan yace amman ra'iya sauran mutane kuma da shugabansu ba tare da shugaba yake fal amru fihi ashadd min alwalad walad falaysa ma'ahu illa at wal nusf yace in na kasa suka ce za su taba shugaba yana da power mulki yana da sarauta yana da yana da abubuwa da dama da zai iya ci musu mutunci yace to al'amarin su akwai tsanani ba abin da ya kamata su yi illa su yi ƙoƙarin sanar da shi da kuma yi masa nasiha shi ma ba kowa ne zai iya tinkararsa ba sai wanda ya cancanta za mu zo mu yi maganan eh, faɗa wa shugaba gaskiya a inda ya dace ashe kenan gaya wa shugaba gaskiya ko yi masa wa'azi yana buƙatar wasu matakai na musamman ba kamar yadda wato hamasa za ta iya ɗibanka na addini ka ɗau abin magana ko kuma ka kama kiran sunan shugabanni kana ci musu mutunci a titi ko a wasu wurare ba na farko baka je inda yake ba na biyu baka faɗa ma waɗanda kake ganin za su iya isarwa ba kai kuma baka nemi izinin ka gana da shi ka isar mata ba sai zama ta shire da kuma ta'ayi kana yaɗa shi ne kana aibanta shi alhali kuma so ake gyaru in ya gyaru gyaruwar al'umma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ya zama ishara gare mu a haka yakan rubuta wasiku ya aika wa shugaba ya zauna ya karanta da kansa wani ma bai san me a ciki ba hatta wanda za a aikan da Allah bai san me aka aike shi ba wani ya gamsu wani kuma ya mayar mayarwa mummuna ta zama masa damuwa da makamancin wannan ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار yace mun karanta wannan a baya cewa mai wa'azi ya zamanto yana da iko zai iya hana munkar din fa ammal ajiz wanda ya san ba zai iya ba fa wannan abin da nake faɗa ba zai kawo ba zan ma iya kau da shi ba wa laysa alaihi inkarun illa bi qalbihi to ya kyamaci abin a ransa wannan nan matsayinsa da yadda yake ko kuma halinsa a gari ko kuma kasancewarsa mai wadata ni ba zan ma iya masa wa'azi ba amma kuma ga abubuwan da yake yi a matsayina na wanda ba zai iya ba kuma ba zan yi farin ciki ba ji cewa baya laifi ha in yadda laifi ne kuma akan samu fadawan masu hali suna zaune da su suna aikata barna ta shaye-shaye ne a ta neman mata ne a ta ciye-ciyen wasu abubuwa ne marasa kyau saboda kwaɗayin ababen hannunsu har ma sun daina ganin wannan laifi ne inda wani ma zai zo yana maganar a gefe to su wannan ɗin shi ne mai laifi ba shugaban nasu ƙarshe ma kuma su rika ƙoƙarin gyara abin wai dai ka yadda ba laifi ba ne kai ne baka gane ba Allah ya kiyaye yace wala ya yaqifu suqutul wujubi ala al-ajzi al-hissi bal yaltahiqu bihi khawf makruhin yanaluhu fadhalika fi ma'na al-ajz yace gazawa ba wai sai kawai ka ji cewa ba za ka iya ba a'a yana daga cikin ba za ka iya ba kana tunanin in na yin ma zan ji a jikina ko kuma wani matsala za ta samun kadangada wanda ƙarshe a cutar da ni ƙarshe a raunana ni wannan ji yana cikin fa'illan ya tsatsi fabi bi kalbi la'alla wani ya kafa hujja da abubuwan da sukan sami annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da makamancin wannan to mu sani cewa su wani nauyi ne da Allah subhanahu wataala ya dora musu a lokacin da kuma ba su da wani ne yi sai su kuma Allah subhanahu wataala shine mu'ayyiduhum wa Nasiru. amma an ka kun safai akwai wanda ya musulunta ya ce zai je cikin filin ka'aba ya yi shelar musuluncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai baki dama ba amma ya nace sai da je hakan kuma ya dawo yana ya dawo lalle ya ji jikin don bai sha da daɗi ba bayan ya murmure ya yi jinya da sauransu ya ce zai koma na yi sallallahu alaihi wasallam ce abba me kake so ne sai da ya haka har so uku sannan ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa da cewa kada zuciyarsa ta kare ne yasa yi haka ya sanya musulunta da gaske ne kar wani abu wai ya zo ya firgita shi ya yi ridda kaga wannan duk da ma ilalul islam ne ba wai wa'azin ma ya je yi ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba amma tunda ya nace an bar shi ya ji yayin kuma kuma yana da manufa to kai ma wani zai iya cewa shi ma zai iya tinkarar wasu ya je musu wa'azin ko da zai ja jikinsa to amma dai ka sani ba a baka wannan damar ba aka ce fa illam yastati fa bi qalbihi wa kadhalika idha alima anna inkarahu la yanfa fa yanqasimu ila arba'ati ahwal yace in ka san wa'azinka bai da amfani ba zai yi wani amfani ba to shi ma mataki hudu ne da shi yace na farko an ya'lam أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه فيجب عليه Ya yace in ka san wa'azin nan da za ka yi zai iya kawuwa ta hanyar wa'azi da baki ko kuma wasu ayyuka da za ka yi har a gane cewa kana gyara wani laifi ne sannan ba wani abu da zai shafe ka a yin hakan to wajibi ne ka yi wajibi ne ka yi mana an kasar za ka yi gyara kuma ba wani abu da zai same ka gyaran zai iya zuwa ta hanyar wa'azin baki ko wa'azin aiki da jiki to ka ne ka yi shi na biyu an ya'lama anna kalamahu la yanfa wa annahu in takallama duriba fayartafi alwujubu an magana maganarsa ba ta yi amfani ba karshe ma a dake shi in yayi to wannan yana babin istihbab ne in ka so wa kanka hakan kai kaga zaka jure to wannan kayi in kuma kaga cewa kayi kafu anhu shikenan na uku yace an ya'lama anna inkarahu la yufid lakinnahu la yakhafu makruhan فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة ولكن يستحب لإظهار شائر الإسلام والتذكير بالدين in ka san wa'azinka bai da amfani ba zai amfanar ba kuma ba wanda ya isa ya taba ka mana kai ma an gankan tinkarar ka ma tashi hankali Allah ya maka kira ko ya maka baya mana kana da mataimaka ko kana da ƴaƴa ko kana da wani abu dai da ana ganin an taba ka kai ma fa ba za a wanye ba sai aka ce wannan kai ma bai zama maka dole ba da ba zai amfani ba mutanen nan ko na hana su ba za su hannu ba amma dai ba su ta su min wani abu ba amma dai ba za su hannu ba misali a ce wasu manya ne a anguwa suna da wata daba ta yi karta ko ta yin tata ko wani abu makamancin wannan kai kuma kana rayuwa a anguwar kaga za ka iya musu magana amma ba abin da za su iya ma sai dai kawai ka gama su yi dariya ko su yi wani abu makamancin wannan ko su zoleye ka shi kenan ya ce a wannan bai da wani amfani sai dai aka ce an so ka yi wa'azin lakin yustahab an so ka yi zuhari sha'irin islam wa tazkir biji don bayyana wasu alamun musulunci da kuma tunatar da mutane addini domin ba a so al'umma su rayu ba wa'azi su rayu ba tunatarwa su rayu ba wani alama da zai nuna su masu addini ne an kana rayuwa a irin wannan wuraren ko wuraren ko kana rayuwa da irin wa'annan mutanen wanda sai ku ƙara wuni cir ba wani abu da kuke amfana da shi na addini wallahi bai kamata a ce kana zauna a irin wannan wurin ba ko kana anguwar da za ka yi awoyi ka yi wuni cir ba ka ji kiran sallah ba kuma kai ka gamsu da ka zauna a nan kaga duk irin wannan matsala ne mataki na hudu da ya faɗa shine ce an ya'lama annahu yusabu bi makruhin walakin yabtulu munkar bi fi'lihi mithlu an yaksira al-'ud wa yuriqu al-khamr wa ya'lama annahu yutrabu 'aqiba dhalik tafi al bu 'anhu wa yabqa mustahabban liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir yace ka san cewa zaka iya kauda barnar amma la'alla zaka dan ji a jikinka amma dai barnar ta kau burinka barnar ta kau kuma ta kau to koda wani abu zai biyo baya kai dai burinka ya cika da barnar ta kau misali wasu ne suke karta misali zaka iya zuwa ka ƙona? to ko da sun da ke ka dai ta ƙone an ƙari babu ita in tulun giya ne ka iya fasa shi in wani abu ne dai da ake amfani da shi ka dai ga bayan wannan abun ko da a ce za ka ji jiki saboda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ma mafificin jihadi shine ka tsaya gaban shugaba mai taurin kai ka kuma yi masa wa'azi ke ga shugabanci ga taurin kai kaga akwai matsala dole kenan tunkararsa sai da abin da yake so matukar za ka tunkare shi da abin da bai so to za a samu matsala yace to irin wannan za a so maka yin wannan wa'azin in za ka jure in ko ba za ka jure ba to barinsa shi ya fi maka ka yi shi falyughayyirhu bi kalbi يتي ولا ولا خلاف انه يجوز للمسلم الواحد ان يهجم على صفوف الكفار ويقاتل وان علم وان علم انه يقتل لكن اذا علم انه لا نكايه له في الكفار كالاعمى يطرح نفسه على الصف حر يتي حرم ذلك وكذلك لو راى فاسقا وحده وعنده خمر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه شرب, شرب الخمر لضرب عنقه لم يجد له الإقدام على ذلك لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفيد بنفسه وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر, إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعله فائدة كمن يحمل fi saffin kufar wa Ya yace kamar mutum ne yace babu laifi musulmi idan an haɗu da ƙungiya ko su jama'a ta kafirai masu cin mutuncin addini ba laifi ba ne in ya ga zai iya kutsa cikinsu a matsayinsa na ƙwararre wajen yaƙi da kuma wanda yana ganin ko ba komai in ya shiga ko da za a kashe shi zai yi ɓarnar da shi ma ya san ya yi musu rauni amma misali ya zamanto bai da ƙwarewa ko ma ya ba da misali ce kamar makaho ya je cusa kansa irin wannan bai ganin jama'a kuma ya ce ya je jihadi cikinsu to kaga lalle wannan ya cusa kansa zuwa halaka haka kuma mutumin da zai ga mutum yana laifi amma a hannunsa akwai makamin da in ka mai wa'azi lalle in ya nufe ka da wannan makamin ba za ka tsira ba to kaga wannan shi ma bai da wani tasiri da za a iya samu mai amfani a addini da zai amfanar da kai a yin haka ɗin sai dai an ce an so ka hana mummunan laifi ne a lokacin da kake da ikon hana shi kuma hannuwarsa za ta yi amfani sannan ya zama a cikin aikinka na yin hakan akwai amfani akwai wani amfani da za a gani yace kamar mutumin da za a tsindima shi tsakiyar kafirai lokacin yaƙi kuma yana da tsarewa a yaƙin to wannan zai iya ƙoƙarinsa a kuma samu wata amfani da zai amfana yace wa in alima almunkir annahu yudrabu ma'ahu ghayruhu min ashabihi lam yajuz lahu al yace in ka san cewa in kai wa'azi ba kai ɗaya ba la'alla waɗanda suke kewaye da kai ma ba za su sha ba za ka cusa wasu a cikin damuwa kenan to kai ma karka daga jijiyar wuyan cewa lallai sai kayi a wannan yanayi li'annahu ajaza an daf'il munkar illa bi ifda'ihi ila munkarin akhar domin baka iya hana munkar ba sai da cutar da wasu dole in zan yi fa wa'annan fa su ma za su cutu wanda za ka cutar da 'yan uwanka musulmai da dama wanda la'alla barinsu a samu jaruwar jama'a a hankali kuma duk abin da yakan kawo irin wannan wani lokaci akan samu wato jura da aka fi samun ire-iren waɗannan al'amura an fi samun su a wajen matasa wanda sun ɗan yi karatu sun kuma kasa fahimtar yaya matakan wa'azi yake to ba ruwansu da wa zai cutu wa zai amfana a'a ya kuma ake so a gyaru gyaruwa a hankali ake yi. ba rana ɗaya ake gyaruwa ba wani ya fahimci wata suna yau sai mance kuma shekara nawa ya yi bai fahimce ta ba yau din to kuma a yau din yake so kowa ya gane ta yadda ya gane yau shi ma to kowa ya gane yau in ba a gane ba kuma to a tada hankali to wannan wauta ne ya yace walaysa zalika min al fi ce wannan ba wani iko ba ne ba ka da iko a haka ya walasna na'ni na'ani bil ilmi fi hadhihi al illa ghalabat al dhann kuma wayannan bayanan duk da aka yi ba ana tabbatar da abin bane a ilmance cewa zahiri haka a ana maka zanto mafi kwari to shi addini galibi dama yakan ginu ne ala ghalabat al al yaqin la ya'lamuhu illa Allah tabbas Allah ne san tabbas amma zato mafi kwari akai ake gina dukkan matsaloli na addini faman galaba ala zannihi annahu yusibuhu makruh duk wanda zaton sai furin jayi to an na shiga nan wajen na ce zan yi kaza za a cutar da ni lam yajib alaihi al bai zama masa wajibi ba wa in galaba ala zanni annahu la yusibuhu in ko ya san cewa ba abin da zai faru la'allan mafi karanci a ki dauka a rabu da shi wannan wajaba alaihi ya je wa'azin sa wala atibara bi halil jaban yace amma fa ba a ba a lura da bangaren matsoraci wanda shi wannan an fahimci tsabar tsoro ne yasa ba zai ba sannan kuma ba a duba da wala bi shuja'il mutahawwil haka kuma ba a duba jarumin da shi kuma jaruntarsa ce kawai take jansa ana san khairul umuri awsatuha bal Balil itibaru bil mu'tadil at-tab' ɗabi'arsa matsakaici ne in har an ga ya yi fishi to fishinsa kuma yana da mahalli wasalimul mizaj wanda yunkurinsa shi ma lafiyayye ne ba wani abu ne ya taɓa shi ko ya sha wani abu ba wani za ka iya samun jaruntarsa natijar wani abu da ya sha ne in abin ya kau inda za a ce je ka yi abin da ka yi ɗazu ba zai iya ba kenan wani abu ne ya ingiza shi wani ne bil makru ad-darbu aw al cewa ana nufin abin da zai cutar da kai din ya zama ya shafi duka ne ko kisa wa kazalika nahbul mal ko a kwace ma kudi ko a kwace ma gida ko wani abu makamancin wannan wal isharu fil balad ma'a taswidil wajh ko a cima fuska a dauke ka a yada ka a gari ana cima mutunci yace fa amma sabbu wa shatmu in dan a zage ka ne ko a gaya ma bakar magana falaysa bi uzrin fi sukut to nan ba uzuri bane a ni zan ba zan ma wa'azi ba dan karka mun mummunan raddi ko ka gaya mun maganar da raina zai baci a wannan dama dabi'a ce ta mai wa'azi zai fuskanci wannan Sai na lukman ya dai ya gaya wa ɗansa ka tsai da sallah ka yi umarni da abu mai kyau ka yi hani da mummuna sai ce mai wasbir alama a asaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya masa wasbir kama sabara ulul azmi duk ulul azmi sun fuskanci zagi sun fuskanci duka da makamancin wannan yace li anna al-amira bil ma'ruf yalqa zalika fil ghalib shi mafi yawa mai wa'azi za a zage shi mai wa'azi za a gaya mai bakar magana mai wa'azi za a zole shi mai wa'azi za a masa abubuwa da yawa marasa daɗi saboda haka yi hakuri duk waɗannan bayanan sun tattaru ne akan rukuni na farko daga cikin rukunan wa'azi kamar yadda ya ce mana yana da rukunai da dama har guda hudu to wannan duka ya ƙare a rukuni na farko to za a je rukuni na biyu za kuma a je na uku har a je ƙarshe a tsakaninsu kuma akan samu wasu ladubba da wasu sharuɗa da wasu darajar wasu abubuwan duka insha Allah ta'ala za mu bi su a hankali Allah ya ba mu ikon ganewa mu gane dai cewa shi harkar wa'azi wata harka ce na farko tana buƙatar shiri tana buƙatar kuma tsantsan, tana buƙatar kuma eh, sanin yanayi da kuma sanin wuri Allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaƙa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad